kashe wayar yayi yana bin shi da idanu ya so ya ganta to wallahi bai sanya zai yi da ita bane kawai komai nashi ya tsaya cak tun da ya shiga al'amarinta zuwa yanzu da yake tsaka mai wuya wayar cici ta kara sunan ima da ya bayyana a kan sikirin ɗin waya kasancewar yana da true color. dauka yana faɗo. babba da jaka ina son ka duba whatsapp ɗinka yarinyar da kake karewa kace ce min kai ma kana ajiye wa kanka ne domin dai babu abin da ban yi da ita ba. Duba jaki da ƙiƙi irin yaro kenan, maza duba. Daga haka ya kace wayar shi yana dariya. Neman baccin idanunsa ya rasa, ya kunna datarsa. Yana jin gabansa yana faduwa kamar zai faso kirjinsa ya fito. Bidiyo uku ne, na farko shi ne ya saka bakin tita a gabansa. Tana sha, tana amai sai ƙara tura mata yake, wani irin wurgi ya da wayarsa, sai da ta ɓare gida biyu. ya fasa ihu kamar zai ga imad a gabansa wallahi sai ya kusan kashe ɗan iska wani abu ya je ya tsaya masa a kirjinsa gwiwar shi zuba a ƙasa ya rike kirjinsa tare da rintsin idanunsa yana faɗi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa kalifni khairan minha ya allah ya allah ga bawanka a gabanka ya allah ka agaza mu ya allah idan hakan ne kaddara ta alhamdulillah allah na gode maka Allah ba ka hukunta bawanka da laifin da bai aikata ba. Allah, idan wani abu na aikata, Allah na tuba, ya Allah na kiyaye dokokinka, na kiyaye haƙoƙinka, Allah ban ci daga haram ba, ya Allah na tuba, na bar giya ya Allah, duk wani aikin fasadi da wanda nake gudu da wanda na yi, ya Allah ga bayinka, ya Allah ka yafe mana kurakuranmu ga baki ɗaya. ya faɗa hawaye na kunci suna zubowa a saman fuskarsa yana jin wani irin kuka yana taso mishi amma haka yake dukan kirjinsa yana danne kukan shi yana ƙoƙarin adana kukan tsanar aisha yake ji tun daga ƙasar zuciyarsa yana lullube kowane lungu da saƙo na zuciyarsa a hankali ya haura gadansa ya kwanta hawayen da bai san na me ba ya shiga zubo masa har karfe goma sha biyu yana kwanci tashi ya yi ya nufi banɗaki ya ɗauro alwala ya fito ya fara sallar nafila wallahi ya yi sallar da bai san adadin sujjada daga ko'in da ya yi ba sallar da bai san iya adadin neman dacewa da ya yi a wurin ubangiji ba ya yi addu'o'in ya yi kuka kafin gari ya waye wani irin zuru-zuru ya kamar ba shi ba haka ya gama aikinsa ko wayarsa bai kuma kalla ba ya nufi wajen black tea ɗinsa ya sha kawai ya nufi waje a can ya sani wani waya sabuwa ya tafi yawon shi duk inda yake bai manta ambatan Allah ba yana kiran Allah yana ƙoƙarin mantawa da abin da ya faru ƙoƙari yake ya manta Allah da ikonsa ya ba shi sa'a ya manta da komai sai dai azababban tsanarta da ya kuma lullube shi ya kasa nutsuwa ko da ya dawo sallah ya sha ruwan zafi ya koma ya kwanta sai lokacin bacci mai ƙarfin gaske ya awon gaba da shi mabarki a kan gata tana kuka tana bin shi amma ya ƙi sauraron ta yi kusan duk shiririta ne bai tashi ba sai karfe biyar na la'asar lokacin ta gota mushi biyar ɗin haka ya nufi ɗaki ya yi wanka ya fito ya sallar la'asar wani ranar ta saka ido a akan ta ya fi so goma suka je kasuwa suka dawo babu labarinsa daurewa take yi amma wallahi ba ta da nutsuwa kwata-kwata haka suka kuma gyara gidan ji maryamu ta kawo mata manyan kwalaban turaruka wuta da ke sun zata amarya ce. Anti Maryam ta ce mata, kafin mijinki ya dawo ki zo a gyara miki jikinki mana. Tana son ta gaya musu ita fa ba matar aure ba ce, amma sai ta bar zancen kawai tunda ta lura kabbarar ɗin matan aure ne. Ɗaiɗaiku ne marasa aure. To na gode, kin ga an Aisha, shi yasa na ce ki sayi birni, kin ga bari mu saka turaren wuta. Ai wasu ka saka wani azababban ƙamshin arusa ya baza gida na ajimal incest ya tashi ko ina a cikin gida ita kanta kamar za ta yi hauka sai yanzu ta ƙara fahimtar traditional tribe na arewacin Najeriya wato ha local perfume aka yi kwalaban turaren humra ta bata guda uku bayan na turaren da suka turara. Na ji ƙamshin Arabian perfume amma ki haɗa da wannan za ki ji daɗinsa. Amal incense ne ina sayarwa ko ina ina kaiwa a Najeriya har da kayan gyaran jiki. ga wannan ma sabulu ne kina wanka da shi nan da sati kafin zuwa mai gidanki za ki gaya min yadda kika ji daɗin sa sannan duk da na ga kamar likita ce ki ki yi haƙuri har da na infection akwai ƙawata maman zi mai kayan mata za ta kawo miki zumar ta ki fara sha kina na biyu ga gyaran jiki ga na infection za ki ji daɗin haka ai uwar mahaukata imana eh likitan kwakwalwa kan ai uwar mahaukata ce Shiga ɗaki ta yi, ta kwaso kusan dubu sha biyar ta bata. Kawai a haɗa min komai da komai sai na fara gwadawa. Ita a tunaninta, kar ta amsa a ga kamar ba ta da niyya ne, don haka ta ba da kuɗin. Haka kayan abincin da suka sayo da kayan komai yarinya nan sai da ta ɗiba wa anti Maryamu. Domin a zuwan gidan da ta yi ta fahimci ƙarancin wani abu a tare da ita. Kamar ita anti Maryamu, kuɗinta yake aiki a gidan ofisa, yana hakimce shi kuma yana bibiyar 'ya'yan jama'a. Tana shigowa kuwa ya cire musu nasu. Wani ɗabi'a da ya burge ni a wurin titi ba wai don yana labarin ƙanzan kurege ba, a'a duk yadda za ka yi labari ka faɗi ɗabi'ar mutum mai kyau. Akwai wacce na sani da wannan halin wallahi sabida ita na yi rubutu da kuma ɗauko ƙabilarta. yarinya ce mai babban hali idan na cire sanyi a cikin yanayinta to tabbas tana cikin matasan 'yan matan da ba zan manta da alkhairinsu a gare ni ba in ji mai dambu wallahi da anti maryamu ta ga kayansu aisha za ki samu a bakin duniya kina son a zage mu ne no kawai na yi ne domin allah so don allah ki amsa kar ki dawo min da shi Haka ta amsa ta yi godiya ita da Farida duk da ba su nuna su ba amma kuma kyautar ta zo musu a bazata. Suka kwashe kayan suka koma gida suka yi mata kayan haɗin sama da dubu sha biyar ɗinta. Farida ta haɗo kayanta ta dawo gidanta don ta ware mata nata ɗakin. Daga yanayin gyaran ɗakin da komai da aka saka zai fahimtar da kai ware wazan ko zai zo ta yi. Har dare babu shi har kiran mahaifinta ya shigo mata akan fuskarta. za ka fahimci ba shi take bukata ba ɗauka ta yi a nasi suka gaisa sosai sannan ya ce mata kin ga dai yadda kika samu kanki ko ki gode wa Allah ki gode wa Zain Malik domin ba dan shi ba baki isa ki fahimci kina da yanci a rayuwarki ba wallahi ki gode wa Allah da ya haɗa ki da Zain domin wayo da dabararki bai isa ya baki shi ba shi ɗin wani haske ne a rayuwarki Aisha irin zin duk wacce ta same shi ba ta buƙatar boka ko malam domin Allah ya bata wanda zai share mata kukanta ne. Ina baki shawara da kar ki sake ki yi abin da zai bata masa rai, domin wallahi ba zan iya kare ki daga abin da zai biyo baya ba. Kin ce kina buƙatar Raidman ko? Yana jiran amsarta. Shiru ta gabaki ɗaya sai magana ya kashe mata jiki, haka ya gama mata faɗa sannan ya kashe wayar. Bin waya ta da ido kamar tana son hango wani abu a cikin wayar, amma bata kuma wani abu ba Aje wayar ta tana jiran wayar Zain har kusan sha biyu ta kwanta wanda kuka ne kawai take yi. Ya dace a ce gobe ta fara aiki, amma yadda ta ga rana haka ta ga dare. Tana kuka har aka kira sallar farko. Sannan ta tashi ta yi raka a tanil fajir. tana wurin har aka yi sallah ta tashi ta gabatar da sallah ta koma ta kwanta. Zazzaɓi ne ya ce salamu alaikum har gari ya waye bata fito ba. Haka ya sa Farida da ta gama komai ta leƙa ɗakinta. Anti lafiya kuwa bani da lafiya ne me ke ki? zazzabi ta faɗa fita ta yi ta kira adam ta gaya masa shi kuma ya kira zain ya gaya masa ba ta da lafiya ka kai ta asibiti da yake ciki kar ku yi amfani da sunanta ku saka miss malik ok sa kiran fari da adam ne ya ce mata ta shirya gani nan zan kai ta asibiti yana kashe wayar zain ya kira shi ka isa gidan ne a ina hanya ok kashe wayar yayi tana kwance ta ji zuu. Buɗe idanunta ta yi da ƙyar ta yi fikin ko sikirin ɗin wayar ba ta duba ba. A shaƙe ce mata me ke damunki? fashe masa tai da kuka. Da ka ƙara jira an gaya maka na mutu sai ka zuba ruwa a ƙasa ka sha. Me yasa ka tsare ni? Kin ga za a zo a kai ki asibiti. Ki nutsu kin ji ko? Wallahi ba zan je ba. Gara na mutu kowa ya huta. Ta faɗa a tsiwace. ki kashe na ce miki ko kashe wayar ta yi baki ɗaya kuma ko da Farida ta zo fur Aisha ta ki tafiya asibitin tana cewa ba zan je ba ki gaya masa ya tafi bakin aikinsa. Da yadda suka so ta zo su tafi asibitin fur ta ki yarda ta ma ki yarda ta yi magana da Zain ɗin wannan abin ya ba shi haushi ga rashin jin magana ga taurin kai. Har bakin kofar Farida ta zo da wayar tana mata magana ta ce mata ki ce masa ba zan amshi wayar ba ya tafi abin shi ba na son jin muryarsa da ƙyar take numfashi sai uwar masifa da ta sa a gaba yana ji ta kashe wayar hankalin shi idan ya dubu sai da ya tashi jin ta kashe wayar a dare rana ya nemi jirgin addis ababa domin ba zai samu na najeriya kai tsaye ba tun da monday ce bai tsaya wani dogon shiri ba ya biyo jirgi karfe tara na safe suka sauka a ethiopia zuwa sha ɗaya na rayana ya biyo jirgin lagos sai sha biyu na dare suka sauka kallon agogon hannunsa ya yi ya nemi jirgin Kano. Yana jin wani ƙarin lokaci kamar za a gaya mushi ta mutu ne. Yarbe biyu na dare suka tashi kafin nan ya yi wa Adam waya ya gaya masa. Aiko babu ɓata lokaci ya tafi airport ya zauna zaman jiransa ƙarfe uku da hamsin da takwas suka sauka. Yana sanye da baƙaƙen kaya har da fesin cap sai jaket da ya ɗaura a sama. Amsa kayan shi yana faɗan barka da zuwa sa. Ya jikin Aisha wallahi na tura mata Maryamu amma ta ƙi magana. shi ne muka yi wa wata nos magana tana jin mun yi mata magana ta burkice mana amsa sorisa kafin nan dai su manta biyu shirin yana kallon waje ɗaya haka suka iso barak ɗin ana kiran sallar farko da wani irin sauri ya shiga cikin gidan kamar zai tashi sama yana shiga ya same ta akan cinye anti Maryamu tana shafa mata ruwa ɗaukar hijab ɗinta yi ya saka mata a hankali ta buɗe idanunta cikin ɗan sauran kuzarin da ya rage mata ta ce leave me alone ka rabu da ni na ce kai mugu ne da kanshi kawai ya sani bai damu da ta kuma ɗauke wuta da sauri ya ɗauke ta suka fito asibitinsu na sojoji suka wuce kai tsaye a nan aka saka mata ruwa yana ƙarewa aka kuma saka mata wani masallaci ya wuce amma kafin nan ya ƙi yarda wani likita namiji ya duba ta sai dai mace sai da ya sallah ya rama na kansa sannan ya dawo ɗakin ya same ta tana bacci Gida ya dawo ya wanka sannan ya koma asibitin har lokacin yana kallon bidiyo ɗin yadda take sha. Ɗauke kai yi, wayar sa ce ta ƙara ya ɗauka. Ya jikinta, uncle zan kira ka ka riga ni. Da sauƙi tana bacci. Please don't let Hajiya no ina na. Ban gama aiki na bane. Wannan ma da na ɗauki nauyinta ne a kai na. Shi yasa na dawo. Ba zan iya barinta ita kaɗai ba. Yana da kyau ka kula da ita don Allah. Insha Allah zan yi hakan. bayan sun gama waya ya ci gaba da zaman wurin ni ne aka kawo abin karyawa daga gidan adam babban kafin da shimfiɗa masa ya zauna yana kallon adam da farida kanwa matar ka ko eh mata matata ne abincin ya zuba ya fara ci yana kallon agogonsa ka tambayi nos ɗin nan da karfe nawa za ta farka ok fita ya farida ita ma ta fito ta zauna a waje Shigowa nos ɗin ta yi suka ƙara duba ta sannan ta ce insha Allah za ta farka yanayin jikinta ne ya yi laushi sosai insha Allah amma za ta farka very soon. Tana magama maganar ta juya ta fita. Kallon fari da ya yi tare da cewa je ki abin ki zan zauna da ita a nan ɗin. Wannan shine first time da ya shirya spend all the day a tare da ita. Yana zaune har wurin karfe ɗaya bayan ta tafi sallar azahar bai dawo ba sai wurin biyu saura ya shigo ɗakin riƙe da manyan ledoji ƙura mata idanu har lokacin bacci take yi hankali ya shiga da sallama a bakinsa ajiye kayan yayi ya ja kujera ya zauna a gabanta riƙo hannunta yana rintsin idanunsa yana hango abin da take yi a hankali ya zare hannunsa daga cikin nasa ya ce me yasa buɗe idanunta ta tana sa. kamar ta san tambayar da yake mata nan kuwa bata san me yake tambayar ta ba ta ce mishi amsari ta kuma limshe idanunta ki tashi na ci ya faɗa yana jijjiga ta ba za ka kuma share ni ba na san ni mai laifi ce amma don Allah kar ka kuma wofantar da ni haka naji ya faɗa mata yana kallon yadda take ƙara neman komawa baccin ya sa shi kama hannunta yana shafawa a hankali ta kuma buɗe idanunta tana jin ƙwalla yana cika tsakiyar idanta tashi ki yi burush ki ci abinci sannan ki sallah hmm ta faɗa tana limshi idanunta tashi mana na ce ba hmm ba a hankali dai taimaka mata ta tashi zaune fita ya sai gashi da nurse aka kuma duba ta sannan suka ba shi umarnin a bata abinci da magani banɗaki ya kai ta ya ajiye ta sannan ya haɗa mata ruwan ɗumi me za ka yi ban zaye da ita ya fara ƙoƙarin cire mata hijab ta buge hannunsa bata da yayi domin ya fara lura shi take wannan renin hankalin don haka da ƙarfin tsiya ya cire hijabin na dress ɗin shekaran jiya ne a jikinta da ƙarfi ya cire rigar ya cillar a gefe ta kai hannunta duka biyu ta kare kirjinta tsaki ya fita sai ga shi da soso da sabulu yana shiga ya rage kayan jikinsa daga shi sai farin singlet da army trouser ya zuba mata ruwa ya fara ƙoƙarin mata wanka Liz ka bani zan iya yi da kaina don Allah bai bi ta kanta bai fara mata wankan hawa yana zubo mata kamar yarinya karama haka ya wanke ta tas hannun shi ya kai waist ɗinta ya ja fan ɗinta ƙasa ta limshi idanunta a hankali ya shiga wanke mazaunanta zuwa cinyoyinta. wada mata idanu yana ganin yadda kafar ta yake rawa, tsintar kan shi da ƙoƙarin kauce hanya. Tunda abin da ya gani ya sa shi ɗaure fuska kamar an zage shi. Haka yi mata wanka tas sannan ya fito ya ɗauki sabon fan ɗinta da bra mara kauri saboda kar ya dame ta. Sannan ya ajiye mata ya zuba mata ruwa ya fito yana fitowa anti maryama tana shigowa ita da farida ganin yadda yake kaɗe kafar wandon shi da hannun shaddin ɗin shi da ke mai dogon hannu ne yana ganin suna kallon shi ya yi fuska ya ce musu tana fitowa sannan ya fita can kuwa ta fito idanunta ya yi jazir ya jikin naki aishatu da sauƙi sosai abin sallah ta ɗauka ta fara yin sallah tana idarwa ta kuma sauke wanda yake kanta sannan ta koma miƙewar da za ta sauka daga abin sallar za ta saka kafarta a ƙasa ya daka mata tsawa ki kula da kanki sosai ki daina saka kafarki anyhow tsayawa ta ya ƙara su ya tura mata takalminta ta saka tana tura baki ni a daina bin abu kamar wata yarinya ko inda take bai kalla ba ya ɗauki plate ya fara zuba mata faton wake gashi an saka hanta a da kwai da faffi a ciki da kuma alayyahu a cikin waken zama ya kan kujerar da yake fesin ɗinta ya fara bata sa anti maryamu ya sa ta ki amsa tana nuna mashi su da idanunta tsuke fuska ya ce ki buɗe baki malama yadda ya magana ya sa ta fara buɗe bakinta tana amsa hari ya ga ta ƙoshi sannan ya bata ruwa ta sha ganin za ta kwanta ya ce mata zauna tukunna aisha bari mu tafi sai da daddare za mu dawo tashi ya ciro tiriki ya miƙa wa farida A'a ka bar shi wallahi, Farida zo ki amsa mana, ba musu ta amsa suka yi godiya tana kallon shi ya miƙe ya rufe ƙofar sannan ya cire rigarsa ya zauna ya cire mata hijab ɗinta. Yana cire mata ya ɗaga rigar jikinta ya fara shafa saman cikinta. Riƙe hannunsa ta tana faɗin please, kin manta lokacin da kika ba wa ɗan akuyan can, ni kuma ki hana ni? Na buƙaci ki bani wani wuri ne na biya buƙatata? Kasa ta da idanunta tana jin ƙwalla na cika mata idanu. yadda yake shafa cikinta ya sa ta jingina da bango tana jin sa yadda yake mata a hankali ya isa ramin cibiyarta a hankali ya kai bakinsa wurin ya hura iska a ciki tsintakkansa ya yi cikin ko kula ya sumbaci wurin yana sauki wani narkakken ijiyan zuciya tare da lasar guda hannunta mara kanula a kai ta kai kan shi ta shafa tare da danna kansa tana sauke wani irin ajiyar zuciya tura kansa yi cikin rigar yana mai sumbatar kirjinta har zuwa tsakiyar kirjin wani irin runguma ya mata ita ma riƙe shi ta yi tana sauke numfashi kamar za ta shiɗe jan buraɗin ya yi tare da sauke mata wani dibbirit mai zafi-zafi da sanyi-sanyi ya kai bakin shi kan nifi ɗinta kamar wani mai jin yunwa cafke baki masu sauraro bari mu kwana nan sai hada ka zuwa zuwa na gaba kafin nan nake cewa assalamu alaikum Aso ilimi yana da daɗi, tukar mu bari shirin ga ya wuce mu muradin zuciya na yanzu. Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da fadakarwa da nishaɗi a waidu